وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka da ke wannan gari mai albarka na ba yau ko kuma a yanzu muna yammacin ranar asabar takwas da watan ramadan hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da shida daidai da takwas da watan march miladiya dubu biyu da arba'in miladiya dubu biyu da ashirin da biyar a ramadan in an duba ya fara tafiya Kaman ba rana ita muka fara ɗaukan azumi ba to kuma ya zama rana ita yau har an ci sati abin da ya rage mana bai wuce saura sati uku ba to tun daga nan za ka fara yi wa kanka lissafi da hisabi da kuma tambaya shin daga fara Ramadan zuwa yau me ka cimma na falalan wata wanda ko yau mutuwa ya zo ɗaukanka ka san ka ci riba bayan azumi na farilla ɗin akwai wasu shi azumi dama dole ne akwai waɗansu ayyuka na falala wanda da ikhlasinka da dagewa akan kowanne daga cikinsu wani guda ɗaya ne wanda kake da yaƙinin ko yau Allah ya tashe ka kayi dan shi kana ganin za ka samu ceto ka samu aljanna ko kuma ka yi wa kanka hisabi a yau din nan daga fara azumi zuwa yau shin kana ganin kayi aikin da da za a rubuta ko kuma a zo da sunayen waɗanda aka yanta daga wuta zuwa aljanna na kowane rana mutum dubu saba'in din nan shin sunanka ya faɗa ko bai faɗa ba domin ana cikin azumi fa ana ta mutuwa mutuwa zai iya zuwa ya ɗauke ka ba lallai sai ka ƙarasa watan ba don haka ayyuka da suke cikin watan suna da yawa mun sani akwai azumi ina tsakanin tsakaninka da Allah daga azumi ɗaya zuwa shida na bakwai an jima za ka sha ruwa na takwas tarawihi guda nawa ka rasa ka yi wa kanka wannan tambaya sannan kuma in ka samu guda nawa ka samu wani za a fara da shi ba a kare da shi ba wani ya zo ana tsakiya wani ya zo ana karshe sannan ka yi wa kanka tambaya daga fara azumi zuwa yau shin ka samu sallolin jam'i na kowane rana guda biyar ba tare da ka zo ka rasa raka a ko guda ɗaya ba ko an samu akasi ka wa kanka wannan tambaya abubuwan da suke faruwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kuma mun sha bayyanawa sallan tarawihi wanda aka kabbarta yana tare da liman aka fara har aka idar zuwa shafa'i da wutri gaba ɗaya da shi za a ba shi ladan yara ya dare gaba ɗaya na sallan dare bai huta ba akwai waɗanda da dama in an idar da sallan tarawihi za su kama hanya su fita da nufin shafa'i da wuturi za su yi a gida to idan ka tafi a yi shafa'i da wuturin da kai ba ka rasa wannan ladan fa sharaɗin har sai ya zanto hatta shafa'i da wuturin duk a yi da kai to za ka samu ladan an raya daren ne da kai har zuwa sallan asubahi za ka sai an kula da wannan ƙa'ida ɗin sannan kuma abin da ya shafi kula da sallah na jam'i galiban a watan ramadana akwai sakafi biyu da muke a lokacin buɗe baki sai mun ankare. Mun san cewa lokacin buɗe baki lokaci ne da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa duk addu'an da mutum ya yi a lokacin karɓaɓɓe ne. Wannan dama ne babba, sai zama galiban lokacin buɗe baki yana zuwa daidai da lokacin da ana kiran sallah. To sai zama galibi muna sha'afa. ana shagaltuwa da buɗe bakin ne a manta da bin bakin lada ne a kiran sallah da yake yi wani ma zai ja buɗe bakin sai tamba ah, na ja na kyama eh, ikama dama an kira sallah ne hankalin shi bi kunu kosai kaza kaza da sauransu wannan shagaltuwan kayi wa kanka asara ne kana shan ruwanka baya hana ladaniya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar haka haka har ka raka shi gaba daya ka gama kai wa annabi salati ka karanta wannan addu'a Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was salatu al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta bayan nan sai ka karanta raditu billahi rabban wa bil dinan وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا idan kai waɗannan annabi yace kofa buɗe me kake bukata duk abin da ka roka Allah zai baka to nurun ala nurin ne fa ga dama da kake da shi lokacin buɗe baki addu'a da kai za a karba ga ka mai kiran sallah abun da yayi kai kai waɗannan addu'o'in shi ma baka kofan me kake so ka roka a baka haske guda biyu sai ka tsaya a kwaya ɗaya to kamata muna buɗe baki ladan yana kira kar mu sha'afa mu rika bin bakinsa mun haɗa dama guda biyu sai ka ɗaga hannu duk kuka da kake da shi ka kai wa Allah duk kukan da kake da shi ka kai wa Allah kuma abu na farko ka roki Allah aljanna na biyu ka nemi tsare daga wuta sannan sauran bukatun ka biyo baya galibi bukatunmu yana sa manta da roƙon aljanna da neman tsarin wuta a'a gaban farko roki wannan a babin addu'a idan ka tashi za ka roki Allah ka ɗaga hannu ka karanta salatin annabi ka karanta suratul fatiha nan ma har yanzu wani ƙofa ne duk abin da ka roƙa Allah zai baka da ka ramadana bai yi nisa ba yanzu muka ci sati ɗaya saura mana sati uku mu mu yi ƙoƙari mu gyara kada mu riƙa jin cewa Ramadana wata ce ta takura, makaranta ne, duniyan falala ne, mu yi ƙoƙari mu samu abin da za mu samu Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu. To kafin mu fara karatu ga takardar tambaya, Assalamu alaikum malam ga tambaya kamar haka. Alwala wanda aka yi sallan janaza da shi, zai yi sallan farilla, farai kuwa zai yi sallan farilla, ai alwala alwala ne. ka yi alwala ma ba don ka yi sallah ba kurun don ka zauna da alwala lokacin sallan farilla ya zo za ka yi da shi da ka ka yi alwala ka yi sallan jana'iza idan ana tunanin alwalan ya warware gawan ne warware alwalan ka gawa bai warware alwala ba da ka da za ka yi alwala alwala ka wanki gawa ka sallaci gawa da wannan alwalan ku je ku binne ku dawo in ba ɗaya cikin ababen da suke warware alwala ne ya faru ba alwalanka yana nan zaka yi sallan farilla da shi sosai shi ma ai sallan jana'iza da kai duk da cewa nafila ne amma farilla ne ta wani wuri wato fardu kifaya idan ba samu wani ba ya hau kanka da haka da kai shi me kuma ya bata alwalan babu da haka za ka yi sallan farilla da shi kowane irin sallah za ka yi da shi sai dai in ɗaya daga cikin ababen da suke warware alwala ne ya faru ya taɓa wannan alwala. Makon da ya gabata mun gama fassara aya ta goma sha uku za mu shiga aya ta sha hudu, aya ta sha uku yi yusabbihu ra'adu hamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqa fa yusibu biha man sha dan ne aka bi mu gaba wani bashi guda ɗaya shine kawai abin da zan ankarar da mu a kai wato Allah yana aike da tsawa sai ya samu wanda Allah ya ga daman ya taba shi sai ya taba shi a nan shine muka yi maganan yakan faru galibi cikin mutanenmu yau idan walƙiya ko tsawa ya faru ya fada kan wani ya mutu da yawa sai ka ga ana ya matitin magana a kan shi wasu suna ɗauka cewa to wannan ɗan wuta ne ko mutumin banza ne wasu da dama sai su ki zuwa sallan gawan shi wasu su ƙi zuwa raka gawan wasu hatta aziyya ma suna ƙin zuwa da an yi magana sai a ce ai tsawa ne ba haka mas'alan take ba malamai sun tattauna wannan mas'ala sannan dubi siyakin aya idan Allah ya tashi saukar da tsawa yursilu sawa'iqa sai ce fa yusibu biha man yasha'u wanda Allah ya ga dama zai ta bai ce dan iska ko mutumin banza ko dan wuta ba kenan tsawon yana iya samun musulmi yana iya samun adam yana iya samun dan aljanna yana iya samun dan wuta da haka dan tsawa ya taba musulmi ba dalili ne akan ta shi mutumin banza ne shi dan wuta ne ba za a kusanci gawan shi ba ba za a sallace shi ba wannan ba haka yake nufi ba da haka tsawa in ya faru jarabawa ne daga Allah madaukakin sarki domin shi mutuwa yana zuwa ma kowa da irin nashi da haka wani yana zuwa mishi ta hanyar tsawa to idan ya zo ta hanyar tsawa wannan ba dalili ne da yake nuna cewa na mutumin banza bane da haka za a sallaci gawan shi za a raka gawan shi zuwa makabarta babu wani hukunci akasin haka da wannan yake ɗauka da haka wannan al'ada mummunan al'ada ce sai a yi watsi da ita za mu tashi kan aya ta sha hudu lahu da'watul haqqi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا يستجيبون له بشيء إلا كباسئ كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah maɗaukakin sarki ya ce, Lahu da'watul haqqi Allah maɗaukakin sarki shi yake da addu'a na gaskiya ma'ana, Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne, wanda in kana da abin da za ka roƙa, kana da abin da za ka yi addu'a zuwa gare shi na ya baka, to Allah shi kaɗai shi ne wanda in ka roƙe shi ka roƙi gaskiya za ka samu. Wallazina yad'una min dunihi waɗanda kuma suke roƙon wani suke addu'a madadin su roƙa wurin Allah suke roƙon wani wanda yake koma bayan Allah la na nahu. waɗannan da ake roƙon koma bayan Allah maɗaukakin sarki to waɗannan la na nahu. ba sa amsa ma masu roƙon nasu ma'ana duk wanda yake roƙon wani wanda ba Allah ba to wannan da kake roƙuwa ba Allah din ba ba zai amsa maka abin da ka roƙa ba illa ka ba su bi kaffaihi ma in ka ga wanda yake kiran wani ba Allah ba ko sai Allah buga maka misali ka ba su bi kamar mutumin da ya miƙa tafukan hannayensa ne ilal ma'i zuwa ga ruwa da ke cikin rijiya li yablu qafahu wai dan ruwan ya iso zuwa bakinsa wa ma huwa bi balighi ruwan kuwa ba zai taɓa isa zuwa da cikin bakin nashi ba wa ma du'a'ul kafirina kuma addu'an kafirai bai taɓa zama zamowa ba bai taɓa kasancewa ba illa fi dalal face a cikin fata da zabanyewa yake yi Ali Ɗan Abi Talibin Allah madaukakin sarki ya kara miki yadda yake cewa da Allah maɗaukacin sarki yake cewa lahu da'watul haqqi Allah shi yake da addu'a na gaskiya qala sai yake at-tauhidu ana nufin tauhidi kenan kaɗai ta Allah ma'ana Allah shi kaɗai ne wanda in ka tashi addu'a ka roƙa wurinsa to ka roƙi dahir ka roƙi gaskiya abinda ka roƙa ka sa rai za ka samu rawahu ibn jarir haka al-imam ibn jarir al-tabari ya ruwaito wa qala ibn abbas wa qatada wa malik an muhammad ibn al-munkadir sannan da abdullahi ibn abba da qatada da maliki sun karɓo daga Muhammad ɗan Munkadir cewa da Allah ce lahu da'watul haqqi Allah shi ke da addu'an gaskiya suka ce shine ma'ana la illallah kaga dai tauhidin kenan La'ilaha ilaha illallah shine da'watul haqq addu'an gaskiya idan ka ce la'ilaha illallah babu abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah maɗaukacin sarki to wannan da'awa na gaskiya kenan wallazina yad'una min dunihi waɗanda kuma suke kiran wani koma bayan Allah maɗaukakin sarki waɗanda in sun tashi addu'a madadin su roƙa wurin Allah maɗaukakin sarki sai su koma suna roƙo waɗansu waɗanda ba Allah ba wannan aya wa masalul ladina ya'buduna alihatun ghayrullah ma'anan shi shine wanda yake bautan wani Allah wanda ba Allah wanda ya ɗauki wani abun bauta wanda ba Allah ba bayan Allah ya saki Allah ya ɗauki wani Allah yana bauta mishi me yasa addu'a shi ma bauta ne Allah madaukakin sarki kamar yadda yake cewa fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an sai ce falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun sai yace innal ladina yastakbiruna an ibadati sai da kuluna jahannama da akhiri to anan sai ya nuna a a baya da aka ce wa su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i an, an anan sai aka nuna maka ashe addu'a bauta ne to shine zaka ga abubuwan da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rika haskawa cikin littattafansa galibi idan ya zo bayani dangane da abin da ya shafi bauta sai ya fara jero maka addu'a ma bauta ne al bauta ne al bauta ne kaza kaza kaza kenan shi ibada kamar yadda shekul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa ne jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu dukkanin abinda za ka yi Allah na son abun Allah ya yarda da abun ayi to sunan wannan abun bauta ne to dubi addu'a Allah yana so ka roƙe shi har ma yace innal ladina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke yin girman kai su ba za su roƙa wurina ba Allah ce fa yadkhuluna jahannama da dakhirin za su shiga cikin wutan jahannama can za a kaskance su ba za su fita ba kenan yadda Allah yake son addu'a ma ya kai ga in kai kai ta wurin kai ka ce ba za ka yi ba to sai ya haramta maka samun aljanna dan haka hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man lam yas'alillah yaghdab alaihi duk wanda baya roƙon Allah to sai Allah ya yi fushi da shi wani abun sai Allah wane ne a yau zai bayyana ya ce duk wanda yake da abin da zai roƙa ya zo wuri na ya roƙa in ma bai roƙa ba zan yi fushi da shi babu wannan mahaluki amma shi Allah duba ya buɗe kofa ya ce a shelanta maka a sanar maka cewa duk abin da kake bukatan za ka roƙa zo ka roƙa in baka roƙa ba a Qur'ani yake maka ya fi da kai a hadisi a Qur'ani yake wuta za ka je a hadisi annabi yake Allah yana fushi da kai da ka addu'a ibada ce addu'a bautan Allah ne da haka anan sai yake cewa wallazina yad'una min dunihi waɗanda suke roƙon wani wanda ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay'in wannan da suke roƙon shi ba Allah ba ba shi da wani abu da zai iya amsa musu da haka dan ka roƙa ka roƙa a banza ba ma ba shi ma da abin da kake roƙa wurin shi wani ma wanda kake roƙon shi abin da kake roƙa a wurin shi shi ma nema yake ina zai samu to ya zai iya baka ina masu bautan waɗansu shehunnai waɗanda ba Allah ba za ka je wai kana roƙon shi shehi tun da na yi aure ba rabo mata ta bata haihu ba shi kan shi ce bai taɓa haihuwa ba to wannan wani irin waliyi kenan ka je ya baka ɗa a matsayin shi mai wali walitaka shi ma ba shi da ɗan to bai ba kan shi ba ya baka ga ba zai taɓa yiwuwa ba wani za ka ga wani ya je wurin shi wai yana neman jarin shi a kasuwa ya yi ƙasa a miki addu'a a shi sa'a wanda jarin zai kai miliyan ɗari to shi kuma wannan shehin naka da hana da miliyan ɗari ka same shi a zauren da kaje je ka same shi kuma zai maka aikin sai ku yi cinke nawa za ka ba shi to ai hannun kenan ba shi da shi haka za ga wani ya je yana roƙon sa'a wurin kaza wannan wuri kaza wannan wuri kaza wanda ka je wurin shi baya mallake da abu domin kamar yadda masu iya magana suka ce ne goma da goma sai ɗan gata duk wani wanda ba Allah ba a goma din nan tsara yake ajibi ne bai zama ɗari bisa ɗari ba duk wani wanda ba Allah ba haka ne akwai gazawa da kasawa a tare da shi cikin abin da Allah ya ba shi ma ba iya wadatar da kai komai ka ɗauki wanda ya fi kowa kuɗi yau a duniya ka je ka buga bugu duk ka bincika sunan shi bai isa shi ma ce kowa mai bukata zai faɗa ba ya san in ya faɗa wani zai zo da damuwan da dukiyan da shi ya mallaka har ma bai kai bukatan wani ba dan wani zai zo da bukatan da ya ninka dukiyar shi to kuma bari ya bude kofa kowa a duniya zai faɗi min zan iya mishi ba zai iya ba Allah ne kaɗai yake da duk abin da kake nema zai baka shine qul huwallahu ahad Allahu samad Allah abin nufi da bukatu duk bukata da kake da shi kar ka yi nawa kar ka ji wani iri haka shiga kawai fadan Allah ka roki Allah shiga sujada ka faɗa wa Allah lokacin ta ya faɗa wa Allah sulusin dare na ƙarshe ta shi ka gaya wa Allah lokacin ma kai tsaye Allah madaukakin sarki ya zo nan sama na ɗaya yana cewa ina masu bukatu su gaya min mana ina masu roƙo su tashi su yi roƙo ga lokacin roƙo kowa ya tashi ka kwanta kana barci baka tashi ba gari ya waye ka je wuri wani mahaluki wanda shi a kowane gaba bai so shi ba shi Allah mai bayarwa ya zo ya bude lokacin bajet tashi a baka kana barci baka tashi ba ya kai wa kanka asara daren lailatul kadin na nan zuwa akwai wanda daren yake kadin bacci yake bai san ana yi ba kuma a daren ake raba bajet fiha yufraqu kullu amrin hakim a daren Allah yake bajet in ka tashi kai kai da daren sai ai bajetin da kai da ka shi Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda in ka roka ka roki gaskiya duk wanda ka roka ba Allah ba ba abin da zai amsa maka in ka je ma kana roƙon shi ɓata lokaci ne in ba ka gane fata lokaci ba to ga misali Allah akwai buga misali misalin shine illa ka ba su bi sai kamar wanda ya shimfiɗa tafukan hannayensa ne ka nan shi yake nuna misali ake so a baka tasbihi ne kenan ka ba su bi kamar wanda ya shimfiɗa tafukan hannayensa ilal ma'i a cikin ruwa a sayyidina ali yake ta ma'anan ayan wai kawai mutumin da ya je bakin rijiya ne ruwan yana da zurfi a cikin rijiya ba guga ya saka ya jawo ruwan ba ba kawai sai je bakin rijiyar yana fama da kishirwa da ya je bakin rijiyar sai ya mika tafukan hannayensa shine illa ka ba su kamar wanda ya shimfiɗa tafukan hannayensa ne a cikin rijiyar da ya je bakin rijiyar sai sa hannun haka a cikin ramin rijiyar wai ne li yablugha fahu wai ruwan ya iso ya shiga hannun shi daga hannun shi sai ya iso cikin bakin shi Allah ta yi huwa bi balighi ai har abada ko ruwan ba zai iso ba kenan ka gane misali ba je ka gwada je ka samu rijiya a garin nan yawa ga kwamfon <laughs> yawa ka je kwamfon ka kunna da ka sai na ne sai rijiya ne ruwan a can ciki kawai sai ka zo bakin sai ka ajiye ruwanka a baki hannunka a bakin rijiyar wai kana jira ruwan ya iso mana ya ganka kana bukata bai wai ya tashi shi. ya zo ya shiga hannunka sai ya zo bakinka Allah ya ba ranar da ruwan zai iso bakinka ka san sai ka sai ka nemo rijiya ko anan goga ka wulla a ciki sannan ka jijjiga ka jijjiga ka san ya cika sannan ka fara jawo amma ka tsaya ta kawai kana ta ka daga hannunka a bakin rijiyar kamar kana roƙon ruwa zo ruwa zo ka yi maka cewa ma ruwa ina son ka zo za ka daɗe ka mutu a wurin bai zo ba to haka wanda zai je yana roƙon Allah shine misali yana roƙon wani Allah ka je kana roƙon wani wanda ba Allah ba walau ya mutu walau bai mutu ba in ka je kana cewa wani muna ƙarƙashin alfarman ku arzikinmu yana hannunku sai kun ci za mu ci in ba ku ba mu in ba ku ba mu in ba ku za mu kwana da yunwa za mu falfalce ku ne gatanmu yau masu yin irin wannan nau'i nau'i akwai wanda zai je wa shehin shi ko wani wanda yake da awon taka akwai wanda zai je wa gwarzon shi na shekara cikin yan siyasa wannan kaba ana yi ka san yan siyasa an mai da mutane yau yan ne yan maula Ka ga mutum gashi nan jeje da ƙarfi, ba zai je da ko ba ba zai je nemi sana'a ba kullum yana nan shi ɗan kakara wurin ɗan siyasa a yi ranka ya daɗe honorable in kun motsa shi ne za mu motsa in ba ku motsa ba dole mu kwana da yunwa wani har zai ce sai abin da kace fa na kai kaga ba shi matsayin Allah duk wannan hayaniya ne duk wanda za ka roƙa ba Allah ba kaman ka je da hannunka ne bakin rija kana cewa ruwa zo ka shiga na kaga dai ruwan ba zai zo ba da ka duk wanda za ka roƙa ba Allah ba ka kaɗai Allah kaɗai ake roƙa kuma ka roƙa da alƙawarin tabbas Allah zai ba ka, kamar yadda ya zo hadisi cikin Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati ku roki Allah kuna masu yaƙini da sakankancewan cewa lallai Allah madaukakin sarki zai amsa muku abin nan da kuka roƙa ka sa kawai Allah mai amsa ne amma kar ka roƙi Allah a ce to a ga Allah sai ka ce to mun roƙa dai ba mu san dai ko zai karba ko ba zai karba ba wannan shakkun ba a so da zaran ka sa wannan shakku Allah mayar maka addu'anka amma kai da yaƙinin Allah madaukakin sarki shine wanda yujibul mudarra idza da'ahu shine wanda yake amsa addu'a ne addu'a a lokacin da yake cikin matsi da haka shi Allah madaukakin sarki shine kadai in ka roƙa ka roƙi dahi yace wa ma huwa bi balighi wannan ruwan ba yadda za a yi ya iso cikin bakinsa wa ma du'a'ul kafirina dan haka addu'an kafirai bai zanto ba illa fi dalal fati a cikin bata yake me yake nuna wannan kenan wannan yana nuna mana cewa duk wanda ya roƙi wani ba Allah ba sunan shi kafir ya kafirta sunan yankan aka ba shi lokacin da kake addu'a madadin ka roƙi Allah wani kake roƙa to daga nan ka bar addini domin addu'a din ibada ne kamar da wani hadisi annabi yake cewa inna du'a inna du'a huwa wal ibada lallai addu'a shine ibadan ma gaba daya da ka in ka cire addu'a a gaban ibada ta gaba ɗaya ba ibada ka dubi sallah gaba ɗaya rabi addu'a ne rabi azkar ne addu'o'i ne suka cika sallah kana tsaye fatiha addu'a ne sura da zaka karanta kaga ambaton Allah ne in kai ruku'i akwai azkar ka dago akwai azkar ka je da akwai azkar akwai addu'a haka har ka idar tsakanin addu'a ne da ambaton Allah to lokacin da ka dauki addu'a da zaka roki Allah sai ka roka wurin wani to kaga mai kai kenan ka riga ka kafarta ka bar Allah da kada mu ce a addu'a ne kadai muke roƙa wurin su wani wannan ma muna roƙon su ma na abuduhum ba su muke roƙo ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa su ne na kusa da Allah su za su suna sunayen wurin Allah madaukakin sarki yau galibi haka al'amuran suke faruwa akwai masu bautan shehunnai akwai masu bautan hujubbai akwai masu bautan waliyai akwai da ma jikin kabari zai je yana roƙa in an ce ka roƙi Allah zai ce a'a in mun roƙi shehi ne shi kuma sai ya kai wurin sunan mu gaban Allah a'a duk wani shehuntaka ba shehuntakan da ya kai na manzon Allah girma duk wani walitaka yana ƙasa da walitakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma me annabi yake gaya musu man lam yas'alillah wanda bai roki Allah ba yaghdab alaihi Allah zai fushi da shi da ta nabi sai wanda bai roƙe ni ni kuma na kai roƙon shi wurin Allah ba amma mai nabi nuna musu ku roƙi Allah dare duk wanda zai roƙa dare babu wasu ba tsakaninka da Allah da zaran ka sa wasu ba to ka bata kana sa wasu ba ka bata kana sa wani tsani tsakaninku vice versa kana sa wato ka bata tsakaninka da Allah akwai wanda zaka ga yau ko mahaifinka ne akwai wanda idan ka tashi zuwa kana da bukata a matsayinka na ɗan shi madadin ka je ka roki bukatan a wurin shi sai ka tura ta wurin wani zaka ya kira ka kana da bukatan wani abu wurina amma ba ka zo wurina ba kai sai kana ɗana to tunda ka tura wani ba zan baka ba ya ɓaci kenan ka sa iyaka kana ga ba zan maka ba sai ka kawo wani wannan ma ɗan adam kenan to bare Allah ta yaya wai ba zai yi in roƙi Allah ba sai na bi ta hannun wani wannan wani da aka ce sai na bi ta hannun shi wai ba shi mukamin ne babu babu inda Allah ya ba da mukami ma wani cewa in za ku yi addu'a ku roƙa ta hannun wani wanan shine mai alfarma wurin Allah zai kai ku gaban Allah shi Allah ba a gwada mulkin shi da sarautan shi da irin na ɗan adam dan adam ne yau din aka ce gwamna kafin ka ganshi sai ka bi ta famanin sakatare sai ka bi ta su kaza sai ka bi protocol sai ka bi kaza sai ka bi kaza sai ka bi kaza sarki za ka shiga wurin shi sai ka bi ta wurin sakatare sai ka bi ta wurin kaza shaman sai ka bi ta hannun PA wani sai ka bi ta hannun kaza to sai ka ɗauka wai Allah ma in za a roƙe shi ba zai yi ba sai an bi ta hannun wani to ai ka ɗau sarautan Allah ɗin ka da mutane ne na Allah shi nashi daban ne direct kawai daga inda kake ba sai ka je fadan ba kana roƙa ta je ta shiga amma da ka bi ta hannu wane ko to ta daɗe Allah ma ya watsar da ita bai san da ita ba wane ne maka da haka sai ga inda za ka roƙa ta hannu wane za ka daɗe bukatunka ba ta biya ba ba kai ta kuma ka ce Allah ka ƙi min ba a'a ba Allah ka roƙa ba wane ka roƙa in ka ce to ai na bi ta hannun shi ne dan in sadar da ni da Allah to ai Allah bai ce ka bi ta hannun shi ba in Allah zai nada fi'i ko wani sakataren da in za ka roƙa ka roƙa ta hannun shi Allah zai zai boye mana sunan min Allah zai gaya mana da ya tura mana Annabi Muhammad ya ce shi ya tura mana shi to in kuma zai tura wanda in za a yi addu'a a bi ta hannun shi sai kuma Allah mana mu ko ne amma ko sai amma da mutane mahaukata wani sai zai ce kai eh to in za ku roƙi Allah ku roƙa ta wani na ni zan kai wai shi zai gaya musu wai an ba shi muƙami sai kuma sai sun yadda ba to ta za ka yadda ba wahayi ake mishi ba ba ka za ka ba kur ne sai haka in ka da kenan ka da sabon wahayi aka yi mai tun ran da manzon Allah ba duniya ko kuma wahayi aka rufe ta da ka ba wanda zai zo da sabon wahayi ai shi ka gane ai shi ka gane an riga an rufe kofa da ka duk wanda ya je roki wani wanda ba Allah ba shi kafiri ne wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal kafirai kuma duk addu'an da za su yi to addu'an su bai zanto a kawo ba face a cikin bata yake dan haka ba a zuwa wurin kafiri ka ce to ka mana Allah wannan ba daidai bane Allah ce addu'an kafiri a bata yake waye zai roƙa maka zai roƙa maka wani Allah ne yasa ba daidai bane wani taro ya haɗa ku da kiristoci wai dan neman zaman lafiya in an zo tashi taro sai a ce to kirista rufe da addu'a tunda a farko wai malam ne bude da addu'a sai kuma rufa mana a'a wannan intafet ne ba musulunci bane wannan neman wahdatul adiyan ne wanda makirci ne na primatonic suke son su yaɗa ma duniya wannan ba kiran musulunci bane kafiri ya zo taro suwa ne da taron ku ne sun zama taba'an mabiya ne in za a bude addu'a in za a rufe da addu'a in ma sunna ce to ba su bane in zai roƙa me zai roƙa musu yana roƙon Jesus ne ba kuma kai sai ka nufi har kana amin kana amin ana roƙa muka ba kai ka san matsayin amin ko addu'a ba ka ganin cewa suratul fatiha da ta zanto addu'a ce idan liman yana jan ku sallah in karatun shi a bayyane an ce kar ka yi fatiha yana yi ka yi gum amma in ya gama ka yi amin ka san ma'anan amin ma'ana kun yi tarayya da shi ne cikin karatun abin da ya karanta ko ma haka ma'anan amin shine Allahumma ajib lana Allah ka amsa mana to wancan ya roki wani wanda ba Allah ba sai ka ce amin to wani Allah kake so ya amsa Allah shi ko Allah ka in Allah ka ba shi aka roka ba in Allah shi kuma ka da na shi Allah ne haka ba daidai bane saboda zaman lafiya ai tun da kuka zauna za ku yi mutum ku tattauna addu'a kuma ba a bukatar nashi dan addu'an ki bata ne yanzu addu'an kafirai zai zauna ta kasa lafiya ne ba addu'an su bane dan nasu na shirka ne sai dai sake rikita kasa amma ba dai gyara kasa ba me yasa ga mutanen Saudiya limaman su da al'umman kasa in suka yi addu'a sai addu'an su ta amsu saboda ba waɗannan kafiran da za a ce masu ma sun yi addu'a ma kasa amma ya kawai iskancin ƙasar nan sai ka ji har arna sun haɗu za a yi addu'a addu'a ne su kansu da addu'an su tana karɓa ai da ba haka suke da haka addu'a da ake karɓa shi kawai addu'an musulmi addu'an mumin dan an haka Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال Allah maɗaukakin sarki yake cewa walillahi man fi samawati walillahi na Allah man fi samawati halittun da ke cikin sammai bakwai wal ardi da halittun da ke cikin ƙasa gaba ɗayansu halittun Allah ne mallakan Allah ne yasjudu kai walillahi yasjudu ga Allah suke sujada man fi samawati wal ardi dukkanin halittu da suke cikin sammai da ƙasai, gaba ɗaya sukan yi wa Allah sujada ne sau'an an a matsayin ɗa'a da biyayya wa karhan da kuma a matsayin ba sa su wa zilaluhum haka ma inuwansu yana yi wa Allah sujada bil udubi wal asar da safiya da kuma maraice al-imam al-hasan al-basri da katada suka ce al-mu'minu yasjudu taw'an mu'mini shine wanda yake yi wa Allah sujada a matsayin da'a da biyayya sam'an wa ta'atan zaka mu'mini yakan yi sujada ne dan yana so yana jin daɗi a matsayin yi wa Allah maɗaukacin sarki ɗa wal kafiru shi kuma kafiri yasjudu yakan yi sujada karhan a matsayin tilas bisaifi da takobi da aka taura a kan shi da ka ba dan yana so ba yake yin sujada an sake karɓowa daga kataka yake cewa yasjudul kafiru karihan kafiri yakan yi sujada ne a matsayin shi kina layin yanfa'u iman a lokacin da imani baya mishi amfani kenan in kaga kafir ya yi sujada to ba dan yana so bane amma mumini fa in yayi sujada dan yana so ne zujjaj yake cewa sujudul kafir karhan sujadan da kafir yake yi dan dole ne ba dan yana so ba ma fihi min al-khudu'i wa athar suna in kaga ya sujada to zaga babu ma tasirin kaskantar da kai da natsuwan zuciya babu a tare da shi dan ba yana so bane sannan wasu malamai suka ce ɓau an shine man qalat muddatu islamihi fa allafa zo. duk wanda ya daɗe yana su sujada ya daɗe a musulunci to har ma gada zama gaba ne a jikin shi har in bai yi ba baya jin daɗi dan ka yake cewa wa karhan shine wanda an tankwara shi ya shiga musulunci ala dole ba dan yana so ba da haka dai haka malamai suka yi ta maganganu wanda kusan ma'anan yana komawa ne ga ma'ana ɗaya abinda ayan yake nufi walillahi yasmi ga Allah ne suke yin sujada man fi samawati wal ardi waɗanda suke cikin sammai da kasai kenan babu wani halitta da Allah ya shi a duniya face sai siratarar yana yi wa Allah madaukakin sarki sujada sai dai lakin la tasahuna sujudahu ba fa fahimtar sujadan su kamar yadda babu wani halitta a duniya ba sai sai ka tarar yana yi wa Allah tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ko din ne ba fa iya fahimtan yaya tasbihin su yake amma komai yana yi wa Allah tasbihi dan haka sujada duk wani halitta a duniya yana yi wa Allah dada. tun daga halittun da suke cikin sammai hatta na cikin kansai mu ƴaƴan adamu ga irin namu dada mun sani sauran halittun su ma akwai irin yadda suke nasu su gada ɗin sai dai kowa bai san yaya su sujadan wane yake ba hatta abu mara rai malamai suka ce kana ganin idan ka ka tsiro in ya tsara yana miƙewa yana miƙewa lokacin da ya kai ga nuna ga buta sai ya fara lankwashewa haka to suka ce sujadan shi kenan shi ma ya nashi sujadan ne masara in ya tashi a tashi ya fara da ga yana karyewa yana haka to yana yi wa Allah sujada ne daga babu wani halitta a duniya wanda baya rasuna wa Allah wanda baya yi ma Allah madaukakin sarki sujada to da menene sujada sujada dan adam an shar'anta man yayi sujada ne ala sab'ati a'zum akan kasusuwa guda bakwai ana yi wa Allah sujada ne akan kasusuwa guda bakwai kamar yadda hadisi ya nuna tafukan hannaye guda biyu guyoyi guda biyu bakin yatsun kafanka goshi hanci waɗannan su ake yi wa Allah su gada da su waɗannan gaɓoɗin ba a yi ma wani wanda ba Allah ba su gada da su ko guda ɗaya ka ware ka girmama wani Allah da shi ko kai saboda wani to a nan kayo wani su gada. kai tsaye za a kira abin gada. da haka wani babban malami a shek abdul fattah sarumi wani bai rabe ne mutumin wannan ne bai rabe ne wajajen Lagos din nan ya rubuta rubuta wannan littafi ma'ana hukumul inhina'i inda tafiya hukuncin durkuso a lokacin gaisuwa yanzu mutumin da zai durkuso a gabobi guda bakwai nan yana amfani da har guda hudu a ciki don ya san gabobi guda biyu sun shiga gwiwoyi guda biyu sun shiga an ka haɗa kan haɗa wajen girmama wani yanzu wannan sujada ne ma wani ba a yi wa mujtala ka wannan ayan sai da ya kawo a cikin littafi da Allah ke cewa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan malamai sun yi ma wannan aya tafsiri wajen guda uku wa annal masajida wasu malamai sun fassara lallai a irin wannan da aka gina to na Allah ne ba a kiran wani in ba Allah ba wa annal masajida suka ce mawdi'u sujud inda za ka sa kanka kai sujada ko ba wani masallaci bane da aka gina ko da a ɗakin ka ne ko da a jeji ne ko da a fili ne inda za ka sa goshi kai sujada to wannan wurin da za ka sa goshin na Allah ne ba a haɗa wani da Allah a wurin wa annal masajida lillahi suka ce goshinka da za ka aje a wurin sujada na Allah ne wa annal masajida suka ce su ɗauko hadisin can da annabi ya ce ana yi wa Allah sujada akan gaɓoɓi bakwai to wa annal masajida suka ce gaɓoɓi guda bakwai na sujadan nan lillahi mallakan Allah ne to da mallakan Allah ne a babin sujada da girmamawa to ba a hada Allah da wani a lokacin amfani da ɗaya cikin waɗannan gaɓoɓi guda bakwai ne don haka kneel down da malaman makaranta suke sa yara kafirci ne domin ana amfani da gaɓoɓi gaɓoɓin mallakan Allah ne to ba a wulaƙanta mutum a waɗannan gaɓoɓin ko laifi yaro ya yi maka waɗannan gaɓoɓi guda bakwai ɗin to ka kiyaye mutunci shi yasa ga musulunci ya haramta marin mutum a fuska mari ɗin nan allaɗin mari annabi ya hana me yasa aka hana marin fuska saboda fuska shine wuri mafi daraja a lokacin sujada to shi sa fuskan dan adam ya zama yana da kima kaga ko kulana da za a yi wa wanda ya zina kaga ko jifa da za a yi maznaci da ya aure ana cewa a nisanci fuska a taba ko ina ban da fuska to duk gaɓoɓin sujada wurin girmama ne duk laifin da mutum ya yi ka hora amma wuri bakon nan ka kiyaye ba a taɓa waɗannan wurare bakon. Allah ya waye mallakan shi ne mace kaɗai ake girmamawa in kai ma kace kai ma ka kai tun da shekaru ka ne a durkusa ma to kai ma ka haɗa kanka da Allah kai afuwa kai afuwa wannan Allah ke bai ma kanshi kai kuma ka samu inda za ka keɓe in ka ce me yasa Allah ke bai to shi halittu da gobe kana da magana ne in akwai inda ka halitta a jikin shi kai ma sai ka ware ka ce ko nan kuma na wani ka ga kai yadda da ka gaɓoɓin nan guda bakwai na Allah ne shi yasa dokuto babu shi a musulunci babu rusunau a musulunci babu kunkuyau a musulunci babu komai gaba ɗaya sujada gaba ɗaya na Allah kaga cikin suratul baqara da waɗancan mutanen za su shiga garin araiha me Allah ya ce da su wadkhulul baba jada ku shiga garin kuna masu su jada ko to wannan ayan ka koma su wani littafin tafsiri ka karanta ka ba za ka me aka ce a wurin wadkhulul baba jada ku shiga garin kuna su jada shin goshi a ƙasa gwiwoyi a ƙasa hannu a ƙasa tuwa za ka yi tafiya ai ba zai ka ba to duk malaman tafiya da suka suka ce wadda kulun ba su jadan ai wadda kulun ba ba a ku shiga garin kuna masu ɗan rassunar da kawunan ku kenan za ku shiga kanku sai ku ɗan rassunar da shi ƙasa ku ɗan yi sunkuyo haka to sai ku shiga garin a sunkuyo da haka lokacin da ka je za ka yi da wani assalamu alaikum sai ka ɗan yi sunkuyo to ka yi sujada shine wadda kulun ba ba su jada ka karanta wancan littafi hukumul inhina'i inda tahiyya za ka samu bayanai tsalo-tsalo akan wannan ƙabiya in ba haka ba so da dama za mu rika shigar da haƙƙin Allah muna ba wani wanda wannan ya kai ga har a ƙasan nan an samu wanda ma ba durkusan kaɗai ba shi ma ya kai ga a zo a mai da gwanci kenan a wannan a ƙasan nan wanda shi matsayin shi ya kai tun da dai har durkuto to girman ya kai to shi ma a mai sujada da aka zo aka yi ta yin kanshi aka yi ta yin kanshi yadda wayya za a mai raddin an mai sujada yo annabi adam ma ba an mai sujada ba shi ma dan an mai kuma shi kenan shi ma ga tunda annabi adam an mai shi ma yana kishi da annabi adam Allah ya zaka ce ayi wa annabi adam sujada ni aboki ba amin ba to ga gon biye wannan kenan shi yanzu hasadan taruwa annabawa kuma shi annabi adamu an ce usjudu li adama ina inda aka ce usjudu li da da na saka wurin da ka kaga ciccigi ne da yi wa Allah kutse a cikin al'amarinsa a zo za a rika fassara Alkur'ani da ra'ayi ai dole mutane sun shiga uku malaman tafsiri sun fassara ayoyi manzon Allah ya fassara ayoyi sai mutum ya zo zai tafsiri wai ya nuna shi mahaddaci ne daga shi sai tarbi kenan za a fassara da ra'ayi da aka ce ta a ce ce hannu ku wa sujada wannan fatar da mutane yake duk wanda ka durƙusa mai duk wanda ka mai sujada ka yi ma wani Allah ne ka yi haƙuri maganan yana da zafi amma kuma duk zafi shi in baka kiyaye ba ran kiyama zaka ga abin da ya fi shi zafi shine wutan jahannama qul jahannama ashaddu harra wutan jahannama ya fi zafi duk mutumin da zai raba ka da shirka shine masoyinka har abada na jinjin mutumin da zai maka dungu ya ɓoye maka ka mutu da shirka wallahi ya tuce ka ka wannan ne. Kaɗai gaskiya wa ma ba'da da haƙƙi illa salat bayan gaskiya kuma sai baka dan haka yake cewa mu'minai suna yi wa Allah zuluna ne a matsayin tsawa suna so suna kauna wa karhan da kuma na tilasti kafir yakan yi wa Allah su a na dole malamai suka ce akwai lokacin da kafir su jira dan duk tunani ka zaka kai to ita ake kan kwarashi yayi akwai halin da yake shiga ne makalkalewa yake a daki yana ta su jira abun ta rika ce ta zama ba dadi ba mun karanta suratu yunus a nan ba kafiran an shiga kogi a cikin kwale-kwale kogi ta rikace kaza ya rikace me suke yi ba suna nutsuwa su koma roƙon Allah ba su natsu su koma ga Allah idan suka tsira ba sai da kuma sun dawo kan shirka da kafirci din yau kafirai nawa ne za su wurin mana ce da Allah imam a samu addu'a wallahi suna da yawa a samu addu'a wani har zai kawo sadakan kuɗi mu ma dai a sa a cikin addu'o'i ba su ma kun sani Na ku addu'an bata ne in ka ce so naku ba sai ka kai namun duk ƙarya ne wani ma ya ce ta ma daina zuwa soci an ce mai ka ja ma addu'a ce ƙaryan banza ba wani addu'an da take ci inda kaga arme abu ta rika ce ya zo wurin musulmani ma a kewaye min da qur'ani ana tuta na oh, arme ya zo a sa qur'ani to ku sa bible mana yace ba ka ci shi ma ana ji kasan bai san shi ma sa qur'ani shi ma ta bidan da kafircin mace na ka bayo na sa qur'ani a musulunci ba zallan bata bane da zallan kaza sa qur'ani wata irin qur'ani ta kai ba kowane iri ba akwai irin nasawa ɗin. din to qur'ani akwai ta rahama akwai ta cutar kenan da sauransu to alhaji ne shi ma dai yana yin abun yana bawo yaya al'amari yake akwai wani masallaci da muke gina a mu tun bara muke gina to tun muna foundation din akwai wani ba musulmi bane arne ne yana makoci da inda muke gina masallaci yadda in an gama in an zo abin da ya shafi wuyari da komai na na'ura shi a gaya miki ya dauna wani gaba ɗaya ya ɗau nauyi har aka ɗauka wasa da ana ginin wani zaki suna mun sai ku dai ko nawa ne ba a zo a ga mun a je a buga lissafi ni na ɗau nauyi to shine kafin fara min da kada sati biyu ba sai kwamitin masallacin suka ce mun za su same shi na ce su je daga suka same shi suka musu gane ta ba komai ba ga a zuwa same shi a je kasuwa buga fim ɗin kawai nawa ne zai bayar shine sai suka suke dan mai nasiha domin yadda kake kokarin nan muna je maka tallan musulunci eh. suka <laughs> ce muna maka tallan musulunci ka haka ce wallahi ni ma ai da abin yana ɗan shiga na. amma tun da na zo na fara hawa facebook kuwa sai na kuna zagin kuma kaza kaza sai na kaso kuma to ana kin fata bakin ku muke ba in ka wani ya zabe ku mai yawa kun yi abun zagin ne ko kuma bai fahimce ku ba amma musulunci ba addinin zagi ba ne amma dai wannan dai muna kan faɗaitar da kai ka je ka yi nazari da to ba ku zan ko ba ta gadan dan haɗa wuya da nan yanzu kuma ganin da nake yi tun da aka fara madan ana tarawihi da komai da wannan na'urar nan to kaga bai irin wannan muna mai addu'a Allah sa ya mutunta shi da addu'a mun gare shi to kaga bai irin waɗannan su ma sun san abin da suke kai ba daidai bane da kan an tashi addu'a za ku ce ko na musulmin shi za a yi zaka ga ko gurbi da ya tashi neman mulki kasan nan malamai ya rika bi a yi ta yin addu'a a yi ta yin addu'a shi ma sama ma du'a'ul kafirina kin da su da har da ne to ka gani <laughs> to ba ta Allah wa zilaluhum kai hatta inuwan mutane ko dilgudu wal asar ta da yamma yana sujada har inuwan ka yana sujada ba ka ga wani lokaci inuwan ka sai tsayi wani lokaci ya ci kwaikwayo shi ma ya sujada ne har inuwan halittun Allah kaf wa Allah sujada da aka arne da ya so da yaƙi yana yi wa Allah sujada musulmi yana yi wa Allah sujada saboda Allah yana son haka sauran masa'in na sujada sai mun je can gaba za a zo a kawo insha Allah da haka yace kul man kulin samawati wal ardi qulillah قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتأ اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى شركاء خلقوا كهلكه فتشابه الخلق عليهم خلقوا كهلكه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق وخالق كل شيء وهو الواحد القهار Allah maɗaukakin sarki su gaba da cewa ƙul kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ka faɗa wa al'ummanka ka faɗa makafiran makka man rabbu samawati wal ardi wane ne wannan ubangijin sammai da kasai ulillahu ka ce da su Allah ne ba in sun ba ka amsa ba ka dai ka ce musu Allah ne ul ka sake cewa da su a fattakassun min dunihi awliya to tunda Allah din ne kuma to shin ya dace ku riki wani koma bayansa a matsayin majibincin lamari la yamlikuna li anfusihim naf'an waɗanda ba sa iya mallakar ma kansu waɗansu ababai na amfani wala barran sannan ba sa iya tunkuɗe ma kansu cuta da ya same su kun ka sake cewa da su hal yastawi al-a'ma wal basir shin da makaho da mai gani za su zama ɗaya am ko kuwa hal tastawi al-zulumat wan nur da dufai da haske za su zama ɗaya ne am ko kuwa ja'alu lillahi shuraka sun sanya ma Allah waɗansu ababen tarayya khalaqu ka khalqihi waɗanda su ma sun yi halitta irin halittan Allah san dai ba za su iya a fatashabaha al-khalqu alaihim sai halittun suka yi kamanceceniya gare su ma'ana wai ko dai su ma sun yi halitta ne irin halittan Allah da halittan da suka yi da halittun Allah sun gaurayi mu sai suka gagara tantance ina halittan mu ina na Allah ma'ana sun zama iri ɗaya ne ko dai haka suka yi ne kulillahu kace da su ya kuke shi Allah khaliqu kulli shay'in duk abin da akwai Allah ne mahaliccin sa wa huwa al-wahidul qahar Allah shine daya marin jayi ai abin da ake nufi kulli ha'ula'il mushrikina bihi awsanan wa andadan kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ka faɗa ma waɗannan kafiran makka waɗanda suke kafirci wa Allah suke bautan gumaka suke ɗaukan waɗansu kishiyoyi suke dingina su da Allah yuhibbunaha kama yuhibbuna Allah sun ɗauki waɗansu ababen bauta gumaka ko ba gumaka ba sai ya zanto suna nuna ma waɗannan gumakan ko aka sun haka soyayya kamar irin soyayyan da ya dace su nuna wa Allah wa laha anwa at-taqarrubat wal ibadat nau'o'in ababen da ya kamata su yi na su nemi kusancin Allah ibadoji da ya kamata su yi wa Allah sai kuma suna yi ne zuwa ga waɗannan koma bayan Allah ɗin a fata hattu kulaku ka ce da su wai ku ya tafi ne kun yi asarar ƙwaƙwalanku ne ba ku da tunani ne hatta takassun min dunihi auliya har kuka iya ɗaukan wani koma bayan Allah ku mai da shi shine majibincin lamarinku shi ne waliyi a wurinku shi kuke mai da al'amura ku roƙe shi ina hankalinku yake kun bauɗe ni? kun rasa hankalinku ne tatawallawnahum bil ibada har ku je kuna nuna musu ƙauna ta hanyar irin ibadan da ake wa Allah ku koma irin ibadan kuke musu yadda za a yi wa Allah sallah ku je kuna musu sallah yadda ake wa Allah sujada ku je gaban kuna faɗuwa kuna yi musu sujada yadda ake wa Allah ruku'u ku je gaban su kuna kunkuyawa kuna yin ruku'u kun bauɗe ne walaisu bi ahlin lidhalika waɗannan da kuke zuwa ku musu sujada kuke musu ruku'u kuke musu duk abin da ya kamata a yi wa Allah kuke can za ku yi musu duk waɗannan abubuwa da kuke musu bai cancanta ku yi musu ba in dan cancanta ne bai cancanta a yi musu ba in za ka yi wa Allah sujada saboda ya halicce ka yo wannan shi halittan ka yayi in za ka yi wa Allah sujada saboda ya baka lafiya wannan ya baka lafiya ne in za ka yi wa Allah kaza saboda ya baka arziki wannan wani arzikin ya baka me yiwuwa ma sai dai a sake daura maka me za ka rika kawowa me za ka rika yin kaza ka je ka samu shegunnai da muridai yaya al'amuran yake tafiya za a daura mai wani abu da zai rika bayarwa wani za a daura mai wani kumusi in a shi'a yake sai ka rika bada da kumusi in ba haka ba za a yi fushi da kai to kaga ashe ƙarya ne dama ka je kana bautan wani wanda ba Allah ba kullum ka rika mai hidima kana kashe mai shi kuma Allah hidima yake ba kai zaka duk wanda zaka mai sujada zaka mai bauta in dai ba Allah ba bai cancanci abin da kake mishi ba fa innahu domin su waɗannan koma bayan Allah la yamlikuna li anfusihim naf'an wa darra ba sa iya mallakar mu kansu ababen amfani haka ba sa iya tunkuɗe mu kansu duk wani abin cutarwa da ya zo musu ciwon kai kadai zai damu mutum ka ya gagara komai ya gagara fita sallan jami'a ce mai a ce ya zube shan ciwon kai paracetamol yake nema to yanzu wannan da bai iya dauke wa kansa walau ciwon kai ba wani cuta kake da shi zaka ga wurin shi ya ɗauke maka wa tutrakuna wilayati man huwa kamilul asma'i was sifat sannan kuna barin jikintan lamarin wanda yake da cikakken sunaye da sifofi babu wanda yake da sunaye na kamala sai Allah babu wanda yake da sifofi na kamala sai Allah duk wanda ka ganshi da wani suna a duniya sunan shi ba shi da kamala kamar na Allah kaga Allah da aka kira shi Ar-Rahimu to in dai jin kai ne babu wanda ya kai Allah kaga Allah da aka ce mishi Ar-Rahmanu to duk duniya babu wani Ar-Rahmanu sai Allah kaga da aka ce wa Allah Ar-Razzaqu kab duniya ba mai azurtawa sai Allah duk sunan da kaga Allah ya tabbata da shi na kamala ne amma wani zaga yau a duniya sunan shi kyauta ko amma ya fi kowa rowa amma sunan shi kyauta eh, ina za ka ji wala zan je wurin malam kyauta a to bari in je ko ni zan samu kyauta in ka jace baya kyauta amma sunan shi kyauta wani za ka ji an kira shi da suna nomau amma kuma baya iya noma wani za ka ji an kira shi da suna kaza amma kuma ba kaza ba ne? wani a kira shi da suna ɗan juma amma baya mutunta ranar juma'a to kaga dan adam shi sunan shi baya gaskantuwa kan kamar yadda sunayen Allah suke gaskantuwa kan Allah haka sifofin Allah na kamala ne yau za ka ga wani a sifa sai ka ga da sifan mutanen kwarai in kai mu'amala da shi sai ka yi nadama son sa gidajen mu'amala wani in ka gan a zahiri sai ka ce mutumin kirki ne in kun gwada mu'amala in ya danna maka cuta to za ka zo ka ce ba mutumin kirki a duniya da ka sifofin Allah shi ne kadai sifa na kamala da ka zaka ji dan ana ta ce ba a fuska ba abu amma na Allah fa sifofinsa da kaji an nuna to haka yake al-maliku ahya Allah ne mamallakin rayayyu wal amwat da matattu allazi wanda shi Allah bi yadihi al-khalqu wa tadbir halittun komai gaba ɗaya a hannun Allah yake jujjuyawan al'amuran komai da komai a hannun Allah yake wannan nafsu wa da amfani da cutarwa suka na hannun Allah fa ma yattasawi ibadatu Allah wahdahu wa ibadatu mushrikeena bihi daga ba a daidaita bautan Allah da bautan waɗansu waɗanda ake haɗa su da Allah haɗuwan baya yiwuwa shi Allah na shi daban wancan in ka kama hanya kuma ka yi zangayin ka ne shi kenan ka rabu da tafarki mai kyau da ka yake kul kai annabi ka ce da su hal yastawil a'ma wal basir shin makaho da mai gani ɗaya kuke am hal tattawi zulumat wan nur in ko ba su gane ba tambaye su da dubbai da haske shin tsaye kuke ka san dai ba ɗaya kuke ba ko a rayuwa a rayuwa physically ka san cewa makaho da mai gani mai gani ya fi makaho wannan physically ake magana a tsarin rayuwa amma in ba ka ba dangane da mai gani da mai tsoron Allah mai gani da mara gani wa tsoron Allah wannan a wurin Allah ne amma a rayuwa ana ɗaukan makaho yana da mai na ƙasa mai gani ana ɗaukan shi mai kamala to haka da duhu da haske a duniya wanne ka fito ba wanda yake son duhu kowa ya fi son haske to yadda ka ga mai gani ya fi makaho duk haske ya fi duhu to haka wanda yake bautan Allah ya fi wanda yake koma bayan Allah a wurin Allah madaukakin sarki dan haka sai yake cewa allah khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin dukkan komai huwa al-wahid Allah shine ɗaya filo al-qahhar mai rinjaye fa innahu min al-mahal domin abu ne wanda yes impossible ne ba zai taɓa yiwuwa ba ne an ya faluka shay'an min al-ashiyaqi nafsuhu a ce akwai wani wanda ba Allah ba zai iya halittan ko da kanshi ne wanda zai mai da kanshi matsayin Allah yana nuna cancantan abota mishi in ka dubi wani tambaya ɗaya da za ka mai zai zagwanye shi karan kanshi wayayi shi bai iya halittan kanshi ba bai iya halittan kuda ba lam yaqlu zubaban wala ma'ula ba zai iya halittan kuda ba kai da za su taron dangi kaf duniya ku ce su ma sai sun halicci sauransu ba za su iya ba to wanda bai iya halittar ko da kafan sauro ba ko da fuskikin sauro ba me zai burge ka dangane da shi wai har ya roƙe ka kai ma yanzu shi ɗin kake bauta mishi me zai roƙe ka ai ba ke wani abu roƙo tattare da shi amma ka za ka ana fasar da mutane yau ɗin nan sai wani ya fito sai fara da awon shi Allah ne kuma sai ga mutane suna ta bin shi ana ta bin shi shikenan wai an yarda shi Allah ne yanzu akwai wani gari ta nan nan wajajen shanu menene sunan gari yana kwanta an samu waɗansu shi wani ya so shine mahadi wani ya bayyana musu shine annabi isa da haka haka kawai suka ɗauki bautar sun jingina mu waɗannan suna yin musu wannan bautar haka halin da ake ciki yanzu haka sai sa zaka san ƙauyukan suna buƙatar awa da sauransu to suna wani yanki na mutanen nan da ake kira aljanna wala shakka shi ɗan ya bayyana shine annabi isa da ka komai kawai shi ne in ka je ba ka da lafiya ya ba kawai za ka warke in ka je da matsala kaza zai kaza in ka je kaza zai kaza wai shi ne annabi isa da ka gaba ɗaya imani an tattara mishi a a ba kuma shi isa ba shi kan shi ne wai isa ba annabi isa wai zai dawo ba shi yanzu shi ne isan ya dawo da yana da awon shi ne annabi isa da annabi yake cewa annabi isa zai dawo hakaman adalan to shi shi ne hadisi. shi ne isan da aka yana wannan da awon sun mai da kansu shi shi ne komai na kaga ba ban san su ma da kiristoci gwamma kirista suna bin original annabi isa su wannan suna bin local annabi isa to haka suka daɗe suna da awon hadda wanda kuma shi ne mahadi shi ne an samu waɗansu daga cikinsu kuma sai suna samun karatuttuka ne a sauransu sai suka gane tafiyan ba daidai ba ne sai suka fara ɗuya sai su zo gari sai su yi littattafai in suka sai littattafai sai su koma ɗaki su koyo suna karatu su isu akwai mana yakubu mai littafi wasu sun ba wani su suke sayan littafi in mun yi karatu a dutse ko in sun haɗu a kasuwa a farko sai zo sai a tuttura masu kafin sai su je su koya a ɗaki suna muraja haka suke ta yin karatu har karatu da muke a nan sai a tura musu sai su je suna nazari haka har kuka yi nisa a karatu ba. shekaru wajen biyar suna ta wannan abun a koyi to yanzu karatu ya shiga cikin su ya yi shi shine sun fito karara suka ce to inna bura'a minkum mun raba gari ba za mu bi wannan da'awan ba suka ce mu ba za ku suka ce ina ba za mu bi ku ba ai mun ga gaskiya shine jagororin suka ce to za ku bar mana garin mu don garin ma ku inda yan aljanna a sauka suka ce ba mai koran suka ce ba mai koran suka ce eh sai suka taso suka kawo ƙara wurin sarkin shani wai ga waɗannan ƴaƴan mu sun mana tawaye ba za su bi addinin da muke kai ba su bar gare sun ji ko ka kora mana a garin su bar mana gare ya sarkin shani ya ce to ku barnan da kuke yi na iya haƙuri da ko a masarauta na sai su da suka ce sun rabu da ɓatan ku sun bi irin namu sai kuma in kore su in kore su ba ai in a kora ko zan kora da ku ku bar musu wurin ku je ku kafa naku garin ne suka koma suka je suka samu wani jeji suka tsara to gidajensu da za su bari a nan da inda za su je su gina ba kuɗi ana ta lissafi har yau ga jejin an tsara a fara gini a koma ba kuɗi shine yanzu rigiman da ake ciki doko eh, annabi ya sa ai ta kare ai kariya ai ya yana ai ta bayyana ne ka ba da haka yanzu halin da ake ciki su waɗannan matasan innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda suka samu fili ma a yankin suka fara gina masallaci da kuɗin su suka fara neman taimako sun kashe kuɗi ya kai miliyan uku a yanzu maganan da nake yi suna gina babban masallaci suka ce suna so in an gama mu je mu bude musu na ce za mu je za a ja kuɗi za mu zo za mu tattaru daga harsunan sun za a tattaru sosai za a je a yi sallah a yi wa'azi sosai ya ima za a lokacin za mu sanar za a yi gayya da nan da can duka a je a yi musu ziyara ko muka ce sai mun tsaya ma a shani mu gaida sarkin shani mu dindina mai dan da za su yi masallaci ce ga kulu dubu biyu ku je ku fara kuma ce da ya da to sai mun je mun gaishe da sarkin shani ya ima da sauran jama'a sai mu tsaya ka za a yi fitan abin nan za a je a bude garin suka ce sunna sakkawai janna wa janna unna an wata sun zo na presently abin da ake ciki kenan da aka kullum suna turowa suna waya a taya su da addu'a a taya su da addu'a su ma su ga masallacin su yi komai na kan suna addini hankalin su a kwance waɗancan da suka so su tada hankalin suna hankalin su a tashe suna neman taimakon su je su gina gidajen su a filin da taimakon da magana ka kai taimakon a gina masallacin wannan shine insha Allah za mu saurara a nan gobe sai mu tashi kan aya ta goma sha bakwai insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana to mun gama tafsiri ga tafsirin marayu kuma eh, na sha Allah takardun suna da nauyi wata mata to matan sun bude ba wata mata ta ba da naira ɗari biyar wa marayu Allah ya saka miki uwar marayu duk masu taimaka marayu sun zama iyayen marayu ke matan ɗahiru malama malama ta ne ta ba da buhun shinkafa ɗaya <laughs> gaskiya ne a ƙara kai ta tabiru gwamna a tafiyar tuka ɗauka kenan wannan wani one blow seven die fa kai ma yanzu buhun shinkafan nan ai ya ɗaukar dubu hamsin Allah ya dubu sittin da dan na ji ma ya fara hawa aiki Allah ya saka mata da alkhairi wai wai wannan addu'an ta ai ne nauyi ne ba zai kare ba mala Allah ya saka miki da alhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka Allah kada ya hau da bala'i Allah ya zaunar da ita da mai gidanta lafiya Allah maɗaukakin sarki ya raba su da jin kunya da taɓewar duniya da lahira ɗan adabin jigoye sun ba da naira dubu goma wa marayu kabarin a ƙara mana to fa ina ga satin nan in da ba nan mun ce an gama sanwa tontu din nan fa da duka aka to yanzu an agaje sun motsa ke dubu goma wani marayu kan kuna da farin ciki Allah ya saka da alhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka Allah albarkaci wannan agajin Allah ya haɗa fuskokinmu wannan ƙoƙari naku Allah haɗa fuskokinmu da ku a gidan aljanna ga mutum ya ba da lokacin shi wa addini rayuwan shi wa addini da sake ɗaukan dukiya ya ba addini ai sai ka rasa mai zaka ce dan adabi aiki na dan shi da ganni dan shi baya aiki dan a biya shi wani ma ya ji haushin shi zai ba da lokacin shi kuma ya ɗinka da kuɗin shi kaga soja ana ɗinka mishi ne kaza ana ɗinka mishi ba a biyan shi kuma inifom ɗin ya fashi kuma ya ɗinka in dressing din da ya kyau ba ya tsofa sai sunan ya dau mataki a kan shi eh a kwace kira hulan eh ya tsofa a yi kaza kuma da kudin shi ba a ba zai yi fushi ba saboda wa Allah yake yi sai sake kira dukiya sai ya sake bana ba ka tunanin zai kwace ladan diga to billahi da zai kamar wuta a to dan agaji ya da lokacin ya zake da kuɗi kamata in dan agaji ya da dubu goma kai ka ba da dubu ɗari ai dan shi inda madan ya kama kullu yawmin huwa fi fi'il zamu ce ba fi sha'an ba Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara dukiya albarka wani ya ba da naira dubu biyu wa marayu yau din nan fa ba kananan kuɗaɗe ba Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara dukiya albarka Allah ya kaɗe hau da bala'i Allah ya raba shi da taɓewa da jin kunyan duniya da na lahira wani ya ba da naira ɗari hudu wa babansa da mamansa Allah ya saka da alkhairi wannan halin kirki da dattako da mutuntawa da yi iyayensa Allah maɗaukakin sarki ya kame mutunta ka Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka ninki da ninki na abin da ka bayar Allah maɗaukakin sarki ya ji kan iyayenka in su in suna raye Allah ya tsara musu tsawon rayuwa mai albarka wani ya ba da naira dubu ɗaya wa marayu Allah ya saka da alkhairi Allah ya ninka dukiyanka abinda ka bayar Allah ya ruɓanya Allah ya shiga cikin lamuranka ya tsaya maka cikin duk abin da ka sa gaba za ka yi Allah ya zama maka gata wani ya ba da naira ɗari biyar wa marayu Allah ya saka musu da alhairi Allah ya ninka abin da suka bayar Allah albarkaci marayunmu Allah maɗaukakin sarki ya nauna ya mizanin waɗanda suke kulawa da su duk wanda yake taimakawa marayu da ikon Allah ba zai tafi ba duniya da lahira Allah zai rufa mai asiri daga duk abin da kuka bayar da wanda kuke bayarwa da wanda za ku bayar muna muku addu'a Allah maɗaukakin sarki ya za ya zanto abin da kuka bayar zama shine silan samun kwanciyar hankalinku duniya da lahira Allah ya sa ya zama shine rufin ku duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya raba ku da taɓewa da bakin ciki na duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka